وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفو والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفو والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau muna sha uku ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya 444 wadda ya daidai da 4 ga watan 4 miladiya shekara ta 2023 muna karshe-karshen suratul mominun aya ta 109 innahu kana fariqu min ibadi ya kolon eh ci gaba mun yi wannan mun yi da takwas da tara za mu tashi إنه كان فريق من عبادي يقولون أنك تشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الله يتشي إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الله يتشي سوى دمك هلكر مزالنشي سوى sun suka zalunci kawunansu domin innahu kana fariqu min ibadi ai akwai waɗansu mutane daga cikin bayina na kwarai wadda su ba a halakar da su ba har ma ya kulun sun kasance su bayina na kwarai suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani da kai kai ne abun bauta kai ne allahnmu na ka fagasir lana allah ka yi mana gafara warhamna ka ji kanmu wa an ta khairu rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai ta wannan bayi na kwarai haka suke faɗa mu ma haka muke faɗa Allah mun yi imani da kai ka gafarta mana kurakuranmu ka ji kanmu kai yi ne fiyayyen masu jin kai bismillah فاستخفتموهم سخريا حتى أنفوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Allah ya ce fattakhastumuhum sukhriyan ku kafirai kuka kuka riki bayina na kwarai abin izgili kuna musu ba'a kuna musu shegantaka a duniya hatta an saukum zikiri shegantakan da kuke yi da izgilin da kuke yi har ya mantar da ku ni har ya mantar da ku haduwa da ni har ya mantar da ku haduwa yau ranar tashin kiyama wa kuntum minhum tadhakun ku kasance kuna musu dariya na izgili na shigantaka to wannan shine ran tashin kiyama Allah dai tawbihi makashirai fasikai fajirai waɗanda suke walakanta mu'minai suna musu izgili suna musu shigantaka to ran tashin kiyama Allah dai tunasar da su irin wannan ba'a da suke a duniya da wannan shigantaka da suke a duniya haka na abin da yake ga mu'minai kawai su yi haƙuri su rungumi addinin su ci gaba da ba ruwansu da ba mai ba da shigantaka mai shigantaka don tashin kiyama tun za a haɗu wajen Allah Allah ya sabi ci gaba جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون kamar na waje tana yana dan eko na waje kaɗa na wajen yana dan eko annahum humul fa'izun Allah ya ce a yau kan na saka wa bayina na kwarai muminai in ji Allah bima sabaro saboda haƙurin da suka yi na izgilin da ake musu na shigantakan da ake musu izgilin da ya sa sun bar addininsu ba izgilin da ya kautar da su ba annahum humul fa'izun Allah ya ce su ne masu rabauta su ne masu rabo shine aljanna Allah ka samu a ciki hmm. mu ma yanzu duk izgilin da ake mana da zagin da ake mana da iya shegen da ake yi wala bai taba girgiza mu ba mu mun san abu ne wanda yake zai wuce zai wuce ba wani abu eh kuna ga yanzu yan bid'a haushin da suke ta saboda suna jin haushi ana ganewa ana gane tauhidi ana gane aqida ana gane shirkansu ana gane batansu Allah yanzu ga yanzu sun shiga kawasan watsa labarai suna ta haushi eh dama jira suke yi kamar ni na yi magana kasan magana na tuna da tasiri yanzu shehunansu da yawa sun yi magana ma wa ma ya damu da su za su yi magana na kafurci na shirka na hauka ba ma wanda ya damu da su amma ni dai magana ɗaya ta ɗaya ne ta shafi tauhidi duk sai sun kama haushi duka yanzu cewa kawai na yi fa ba ma neman taimakon kowa sai Allah ba na neman agajin kowa sai Allah Allah kawai muke neman agajin su sun cika duniya su da haushi wo wo ai makiyin annabi ne wai baya son taimakon annabi ma <laughs> wai wannan haka zama abun magana suna ta yi da yaransu da manyansu da ƙananansu da manyansu wai har ma ɗan yanke ma maganar suke duk ƙarin bayanin da na yi na kawo ayoyi na dogara da Allah a nemi taimakonsa da hadisan da na kawo na dogara Allah a nemi taimakonsa ba taimakon manzo Allah ba taimakon wani ba har ba sun yanke su duk sun zubar da su tagwaron magana ta ko ake tawo da ita <laughs> abun kunya abun dariya wallahi ne ni da zai su da ke wallahi wani lokacin idan na yi dariya su kuma zan tausaya musu yanzu har batan su batan yan bidi'a batan yan tijjaniya hatta kai ma ma wai yanzu in an ce a nemi taimakon Allah shi kadai wai ma abun magana ne shi ai yin annabi ne <laughs> wani ma cewa wai na zaki annabi Allah ka suka fada wai ya kamata a sauro kaina <laughs> Allah ka zai maka ne fada wani mulidi <laughs> ya ce wajibi ne a sauro kaina wai na zaki annabi da zai zaki wato ka su saboda sun riga sun haukace sun ɗimauce ba sa ma ba san ma me zagin ba kusan lokacin da na fito na ce kashi ya fi maulidi na ma suka ce na zagi annabi a saro kaina na ce to ku kai ni kotu mana ai kotu ne na sara kai sun gagara kaiwa kotun yanzu ma da na ce kar a roƙi manzon Allah ba shi ne mai taimakawa ba ba shi ne mai adara ba in ka shiga fitina in ka shiga musiba Allah ne yanzu ma wani ya ce a saro kaina mahaukatan banza Allah ya masu da hankali su baka dariya su baka tausayi a lokaci guda tsantsan tauhidi ba na kafa a kuma a haka ma a saro kaina la jire ku in ma shiriwa ne ba in ma wasu ba ne Allah ka ganar da mutane su gane su wawaye ne kamar da ni na gano su a ah. ani ba su ban mamaki ka san abin da yasa ba su mamaki wallahi duk wannan fadan da suke yi wallahi ba kan manzon Allah bane kun san fadan da suke yi da nace kara nemi ba mu son taimakon tijjani ba mu san na inyasi ba mu san na abdul qadiri ba mu san na imbabi ba mu san na halluti duk waɗannan tarkacen ba mu san taimakon su to su ne damuwan su wallahi ne damuwan su ba manzon Allah bane a ah, wallahi ba manzon Allah bane su waɗannan ne to amma ka dubi da tsiyaye da gano su me yasa da suka zo yin magana da mai da raddi da zagi da suke mini me yasa me yasa su ce don me nace kar a nemi taimakon Shehu Tijjani da Abdulkadir me yasa ba su yi wannan maganan ba me yasa za a gano su sai suka fake cewa suka je wajen wa manzon Allah nan ne laifin kauri nan ne za su iya samu jahilai nan ne motar su za ta da jahilai ai ya kamata ku ce idrisu me yasa kace kana neman eh, baka son taimakon shehu tijani me yasa su faɗa ka ba me yasa baka son neman eh, shehu abdulkadir me yasa su faɗa ka ba sharaf sai suka tashi sai suka je wajen manzon Allah amma kuma su waɗannan ɗin su suke karewa amma sun san ko mun wautan mutum ko mun jahilcin mutum in ka ce kira da taimakon shehu tijjani ba zai zarge ka ba ba zai ga ka ba in ka ce kira da taimakon shehu abdulkadiri ba zai ga laifinka ba ba zai ga ka ba sakamakon haka su suka shiru kan wannan ina ne tarkonsu zai kama manzon Allah <laughs> ko ba ba shi ne damuwan nasu ba to mun gano ku mujirmai mujirmai mun gano ku mutane ma sun gano ku mutane sun fahimci tauhidi ce ba a neman taimakon kowa sai Allah Abuwa kai abubuwan ma da ke faruwa a duniya manzala ya faɗa hadisin sai yake inna ma ana qasimun wallahu huwal mu'ti in kai arziki Allah ne kai talauci Allah ne kai hatta ganima manzala ce idan da ya zo raba ta shine wannan hadisi ɗin ya zo raba ganima wasu sun samu waɗansu ba samu ba waɗanda ba su samun nan ba ransu ya ɓaci sai suna ƙananan maganganu suna ƙunƙuni magana ciki-ciki da manzo Allah ya ji sai ce inna ma na qasimun wallahu huwal motsi manzo Allah ce a'a ni iyaka rabo ne nawa amma mai bayarwa ba Allah in Allah ya ce a baka dole in baka in Allah bai baka ba ba in san baka ba kaga asalin tauhidi ko manzo Allah ya faɗa matsayinsa inna ma ana qasim ni iyaka ne rabo ne amma Allah huwa al-mu'ti Allah asalin shine mai bayarwa ba ni ba ni ba na bayarwa ba na hanawa kaga sai Allah yake manzo Allah yake cewa cikin addu'arsa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ce allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadd jadd ce kai ne kada abun bauta baka da abokin tarayya kai mai iko ne akan dukkan komai duk abin da ka bayar ba wanda ya isa hana duk abin da ka hana ba wanda ya isa duk duniyan nan ya ba da shi wannan shine asalin tauhidi ko baka ji ba ne ko gani ba ne duk abin da Allah ya bayar ba wani annabi ko manzo da ya isa hana duk abin da Allah ya hana kuma babu wani annabi ko manzo da ya isa bayar komai da komai ka cokam ɗungurin gom na Allah ne na asali wannan shine asalin aƙidar muminai wanda ya saba ya saba ma wannan to mushriki ne ya ga cewa manzon Allah yana bayarwa ko yana hanawa in ya zarce ma zo kan shehunai ya ce su ma suna bayarwa suna hana wannan mushriki ne bai san Allah ba yana bukatar a zaunar da shi a karantar da shi waye Allah eh, ya zan tauhidi tukunna Allah ka tsare mu ci gaba نعم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد don tashin kiyama 'yan wuta in sun shiga wuta Allah shi da kansa zai musu tambaya kam ladisun fil ardi zaman da kuka a duniya shekara nawa kuka yi adadin su shekara nawa kuka yi suna cikin wuta na musu tambaya me da su ce قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين كاجي أمسا السوء قالوا ذاتين لبثنا يوما أو بعض iya zaman da muke a duniya da ya wuce wuni ɗaya ko rabin wuni ai azaba suka gani ko a duniya yanzu in ka shiga fitina ko ciwo ya kama ka in ka shekara arba'in ko ɗari lafiyan ka kalo duk sai ka manta da ita sai ka gaban ka taɓa samun lafiya ba a rayuwanka in Allah jarrabe ka da talauci duk daɗin da ka ji a baya wala sai ka manta shi ka gaba ka taɓa jin wannan daɗin ba haka ɗan adam yake to azaban da suka sha sai su ga kamar duniya ma ba taɓa zama a duniya face wani ɗaya ko rabin yini da ka so da kan sarki fasalil adin da su a tambayi a tambayi a tambayi masu lissafi yau su azaba ma ya shagaltar da su Allah tambayi masu lissafi suka suka abinda suke suke da suke da yakini akai ko azatan su duk zaman da suke a duniya bai wuce yini ɗaya ba ko rabin yini iyakar su tunanin su kenan ta tambayi masu lissafi su kan yanzu zaba, mata tashin kanta da su ya sha zuwa suna wani lissafi su kan azantar su kawai wuri ne ko rabin yini oh to barka jami da Allah da ya ce musu قال إن لبثتم na قليلا ta أنكم كنتم تعلمون ce ya ƙara yi in لبثتم illa قليلا zaman duniya kan aka kwatanta hidda na lahira wallahi ba ku zauna ba ce dan kadan inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana daya wurin Allah daidai ke da shekarar dubu a duniya daga za a a a a ga ba zaura dan kaɗan sai za ake cewa kar ka yadda wallahi wannan yar karamar rayuwa ta kwanaki ta yaudare ka ka dubi gidan da kake zaune ka dubi anguwanku ka dubi garinku su waye suka rage yanzu a raye in dai ka kai shekara talatin ko shekara arba'in a lokacin da ka taso kana yaro ka samu 'yan shekara sittin ko shekara arba'in ba yanzu ka zo ka shekara talatin ba ka ƙara talatin akan sittin nawa ba ka? casa'in ka ga anguwanku da gidanku suwa suke raye suwa suke raye suka rage eh, wallahi da wuya ka samu mutum biyu ko uku duk an tafi yanzu mu ma kan layi muke Allah kan layi muke to yar wannan shegiyar rayuwar shi na turode ka kaje ka hada Allah da wani kaje ka hada Allah da wani ko ko kai bid'a ko kai tsafi ko kai shirka ko kai kisan kai ka rawa wani rayuwarsa haka kawai don neman abin duniya <laughs> Allah ya kamata ka shiga uku rakan nan karka da rayuwa yasa Allah kullu Allah Qur'ani yake cewa wala tagurrannakum alhayatud dunya أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يا أيها الناس إن وعد الله حق Allah ce ya ku ku mutane sani يا Allah da ya yi na za ku mutu za a tashe ku gaskiya ne to Falata ta gurrana kuma hayatar duniya kada ku yadda rayuwar duniya ta rude ku dan jin dadin duniya wala ya gurrana kuma bilal garur kar ku yadda mai rude rude ku shine shedan haka Allah ke tabbata cikin Qur'ani mata'un qalil haka Allah ke faɗa mata'un qalil jin dadi ne kadan zaka rabu da shi to karka yadda dan wannan jin dadi kadan din na lafiya ko na wadata kaga abubuwa da suke rudan dan adam lafiya ko wadata ba abin da ke rudan dan adam kamar abubuwa guda biyan nan ya je yana da lafiya kuma yana da wadata zai ci abin da yake so zai sha abin da yake so zai hau abin da yake so zai ta wannan da yawa ya halakar da mutane amma marasa lafiya ba su cika tsiya ba masu talauci ba su cika tsiya ba ko sun so yin ma ba da yi ba wani tsiya ka yi baka da lafiya wani tsiya za ka tana cikin talauci to to Jarabawa ce ci gaba malam afasabtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un afasabtu ay afazanantum eh annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la Allah ce ku mutane na da ku dan ku zo duniya ku yi wasa ne ko kowa zai sharhulayensa ya faɗi abin da ya ga dama ya ci abin da ya ga dama ya sha abin da ya ga dama ya sa abin da ya ga dama ya je inda ya ga dama ya zauna inda ya ga dama ya kwana inda ya ga dama ya yi wasansa kenan ya mutu kenan shi wani shine ne ku to mai wannan zaton ya bari aka yi maka hankali ba yi wa dabba hankali ba aka maka idanu guda biyu aka maka baki aka maka harce na magana aka maka zuciya na tunani aka maka kwakwalwa wadda da kai sako eh? duk a banza ai mutum kariya kake wallahi kai kasan akwai manufa akwai purpose akwai purpose amma kaga dabbobi ba da ke ba a tambaye su ran tashin kiyama ba ba maganan wuta ko aljanna ba musu hankali ba kuma ba musu magana ba ba sa magana ba musu kwakwalwa ta tunani ba babu a an halicce su ne su rayu su ci su zama jin daɗi a gare mu na ɗan wani lokaci amma duk da haka su ba ba wata ta zoki wata sai an raba mata rantashin kiyama ana tara ce kunu turabal ku zamo ƙasa lokacin da kafirin ya ga dace shi ma ya zamo ƙasa ka zamo ƙasa a yi maka hankali da tunani da basira eh kuma ka zama kasa ha Allah ka bare mu wa annakum ilayna la turjun ce ba za ku dawo muku hisabi ba ba za ku dawo muku hisabi ban ji Allah zaton ku kenan to mu ba mu wannan zaton mun tabbatar akwai jarrabawa ita rayuwar duniya jarrabawa ne yanzu muna cikin makaranta ne kowa ya mutu makaranta ta kare ya yi graduation ya sauke sai jarrabawa sai tambaya wanda ya ci wannan jarrabawan ya kubuta wanda ya fadi ya halaka yawa eh da ba shi littafin sa sakamakon jarabawa da yi wasu a hannun dama wasu a gudu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'u muqra'u kitabiya inni zanantu anni malakin isabiya wa huwa fi ishatu radiya eh amma fa amma mun uta kitabu bi shimalihi ba sai ya kula ya amma man uta kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرؤها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم شكنا ياي yayi waɗanda aka ba su littafinsu a hannun da kafirai da fasikai da fajirai da masu sabon Allah ya kulu da aka ji mutum yana cewa ji Allah ya laita ni ya kai tonsa nan uta kitabi ya ce ba ba shi littafin ba an fa ba ya ce ba ba shi ba ba gani yaran sun je sun yi jarabawa in ya samu munan sakamako sai ya ga hanya sai zai ce nasu bai fito ba ko ba bashi ba an fa bashi haka zai abin kirki ba sai ya ga sai shi ba bashi ba ko nasu bai fito ba kuma an bashi ni na sha ganin haka ya ce an kuma bashi ya laita ni dan kuta kitabi ce ba bashi littafi ba ya laita ha wala ma mai isa da bai san bai san yadda bai san makomansa ba ba ga zama komanka ba a baka littafin ka hannun hagu a zai ce ya laita ka nufi kariya da mana wai da kawai shi kenan da aka kashe shi ɗin da ya mutu a magana ta kare kawai shi kenan da ba tashe shi ba ba tashe ka ba hmm. Allah sauwaka Allah sauwaka malama je karatunmu karatunmu fata al-malikul لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك ɗaukaka da girma ya tabbata masarki na gaskiya ba sarki na ƙarya ba yau kai ne gobe ba kai ba ne balle ma sarautar siyasa ma da da tenuwa foyes an gama shekara hudu ne ba an gama a sake zaɓe ka ci ko ba ka ci ba to Allah fa daga Allah ce malikul shi ne mai sarauta mai mulki na gaskiya bayan Allah duk wani mulki ƙarya ne wallahi zai tafi fata'ala Allah sarki daukaka girma ya tabbata ga Allah al-malikul haq mai mulki na gaskiya wanda baya gushewa baya kariya kuma yana kan kowa da kowa la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya sai shi inji shi rabbul arshi karim ubangijin al'arshi mai girma al'arshi ina yake ne a sama to Allah yana ina kenan amma muna tafiya da yan bid'a wai Allah baya sama kullum to a ina yake kare sun ga ba mu amsa a ina yake amsa ɗaya muke so ina yake ina yake ba mu son safsara ba mu san kame kame kaulan wahi, wani wanda muke so a ina yake da kun ce ba sama a ina yake ka san cewa yana ko ina yana ko ina har gidan giya har gidan mata har gidan caca har gidan bori to kun ce yana ko ina ta suke faɗa ba sa kaidi in kun ce ina ko ina ko ina shiga to ina ne ina ina ne ina yake a ƙasa inda kuke fitsari inda kuke kashi inda kuke kaki inda kuke toba yawu inda kuke najasa ƙasa anan yake kai yanzu ubangijinka ya dace da wannan inda kake kashi inda kake zu da yawu inda kake fitsari nan ne ka ga ya dace da ubangijinka ma ka kaɗan bidi a yi ba Allah raba mu da sharrin bid'a shegiya yanzu ko da hankali yanzu a za a same ka ce kai dan bid'a dala ga hankalin ka ina ya kamata ka Allah mu saba masa wuri inda dai inda dai zauna inda za a same shi mu da hankalin ka muke so ba mu san nafsi da hankalin ka ina ya dace da shi sai ce kasa kasa eh kana da hankali in kai kaki ina kake tufarwa in kai kashi a ina kake fitsari a ina kake duk sabon Allah da ake jiya da kashe-kashe da zu da jini da luwaɗi da zina da duk barna a ina ke yi yanzu wani ya dace da ubangijin ka kai ya dace ta sai aka samu mai hankali sai ce sama sai mu ce iya eh, dace da hankali sama ba mai zuwa ya saɓi Allah ko akwai waye sama ya kai mala'ika jibrilu lokacin da ya zo ɗauki manzo Allah aka yi ni iraki aka je sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama har sama ta bakwai da ya je ce mu nan ne iyakar sama ba mu san abin da yake sama ba kai dai ka wuce ce dukkan mu ba wanda ya taɓa wuce wuce sadatul muntaha wanda magana ba ta zo ba ba mala'ikan da ya taɓa wuce wurin bai san ma da yake sama ba manzala ne ko aka dauke shi je ta yi karbo sallah wurin Allah duk wani mala'ika bai ta wuce wuce zai munta ba balle ba yake saba ma Allah a can ba wanda ya taba zuwa gurin kaga nan logically ga hankali ma ya dace ka ce Allah sama yake saboda ba wanda sai je sabon Allah wurin balle ya kashi balle ya tsari balle ya najisa amma shegiya ita bid'a shirka da ki shegiyar abace wajen kuma bayan shi da kansa bai ce yana sama ba su yadda bai suka dawo da shi kasa ga ayoyi nan rututu inna anzalnahu inna anzalnahu mu mun saukar mu mun saukar Allah ce mun saukar da ruwa daga sama mun saukar da Qur'ani daga sama mun saukar da Taura daga sama sauka daga ina ne zuwa ina ne daga ƙasa ne zuwa sama Allahu allazi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والله والوقت إن كنت من أن كوشي من yi magana كوشي والله haushi ne da taya Allah fushi kishin Allah ne wallahi lokacin kun ji man dan ratsa kadan in muna magana mu yan bid'a mun fitar da kalma mai kaushi wallahi kishi ne wallahi talaki kishi ne ga ga magana karara ga gaskiya karara ka ga mutum wai yana kame kame wai yana faɗa da ita sai zai wani lokacin kaje muka dan muka dan <laughs> dunkulo wata kalwa mai kaushi amma ba ka bai dalili a fili wani mai hankali ne dai ce Allah baya sama fir'auna ma fa ya yi Allah yana sama me ya ministan ministansa na ayyuka hamana ya hamana me ya ce ibn ibn sarhar la'alli ablugur asbaba asbabas samawat fa'atani ila ilahi Musa wa inni la zunnu kaziba Firaun ya tambaya annabi Musa ina Allah yake Musa yake masa Allah yana sama yana sama eh sai ce ministan sana ayyuka ce a gina mun bene tafto dan jin gano Allah Musa din yana da san yake ka duba Firaun ya da Allah yana sama kiristoci ma sun yadda Allah yana zaune ke ce Allah uba na sama kiristoci ma yahudawa duk addinin duniya amma faye batattu na wannan zamani su ba na wannan zamanin ne amma su ba da ta sun yadda Allah yana sama ka dubi maganar irin su junaidu da sauransu amma su ba wannan zamani suka ce Allah ba sama

haka ba Allah ke tambaya amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba shin ku amince Allah da ke sama ya muku ruwan duwatsu ya ragargaza ku daga wutan jahannama kuma Allah ba mu amince ba mun tuba haka ba Allah ke faɗa الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح والعمل الصالح يرفع الله يكي كيكاوان أيكي دقا منا من سركي أكن أوكا كاتنا أكيت ورن الله Allah ya kan yana turo mala'iku ma'akibatin wanda suka suna extension akwai mala'ikun rana akwai na dare su su dauki aikin su kai sama aikin su kenan suke ta yi sallar da muke dina ana dauka amma gashi wai har wai wai musulmi ne sallah wai in kace Allah yana sama wai wai zage ka har sake mu suke wai mu wai mu wai mu sama ma Allah guri mu ne muka sama masa mu muka sama masa shi zama kansa sai sa da ash'arancin yayi yawa mulhidancin yayi yawa wai in kana bauta Allah sai ka ce bana bautan na sama bana bautan na ƙasa bana bautan na kudu bana bautan na arewa bana bautan na tsakani to me kake bautawa kai kafiri kafiri ga mana kake bautawa babu babu mana kasa baka bautan wanda yake sama baka bautan wanda yake ƙasa baka bautan wanda yake kudu baka bautan wanda yake arewa baka bautan wanda yake gabar baka bautan wanda yake adowa kake bautawa babu kafiri kawai ka duba kidan kafirci wajen waɗannan mutane a kidan kafirci a mummuna bauta wanda yake sama kowa ya raba sama ilahu wa fil ardi ilaha kaji ko ya ilamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Allah shine abun bauta a sama Allah shi ne abin bauta ina a ƙasa haka Allah ya ce. Abin bauta a sama mala'iku suna bauta masa a ƙasa ba mutane suna bauta masa kuma a sama yake ita ce akidar mu'mine ba bayan wannan bayan wannan ba ta akida sai kafurci don kace baka bautar duk wanda yake da kusan kana bautan babu ne don abin da yake nan ba dai a ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma baya kake to babu shikenan kaga wurin su babu Allah wala wajen masu aƙida na babu Allah zero ne wannan aƙidan musulmai ne wala aƙidan kafirai ne wannan muna na aƙidan su bayyana wa su ne suke jin haushi suke zaki su suke haƙi? a mu musamman da muke buta Allah a sama yake bayi da ɗa bayi da mata bayi da aboki bayi da suffa wani mai kama bayi da ba wani mai kama shi a suffarsa ko a sunansa ko a sunansa bai da mai kama da shi shi ne abin bauta mu shi kaɗai ke bai mutuwa bai canjawa bai tsufa tun can dama can can ma yana nan lokacin da babu lokacin ma yana nan tun azat wannan shi ne allahnmu allah ya sauwaka ci gaba malam amin ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أنا يو كان أجيب أزمي با أنا نورا sautin sa baya fita azumi Allah ya baka lada mana Ibrahim tare da mu Allah ya Ɗan nada dan adam kenan ba wani shine ajizanci yin wa kauce ashe mutum Allah yi wa kai da mutum ba na manta lokacin muna ligar ta misau ina jin ya kai shekara talatin ko da biyar a lokacin akwai wata maukaci ana ce mata titi ina jin mutanen mai da za su santa sunanta titi a misau take muka zo muna irin group discussion din nan mun kai mu goma sha biyar Allah sarki ta mutu tun muna can misal ɗan ta mutu tana tafiya tinkin tinkin ta ta same mu to da ma ta za ta ta surutu a lokacin mu amsa mata a lokacin mu ki amsa mata to ranar ne ta zo ta same mu ta yi surutu ta yi surutu ba mu ce mata komai ba Allah da iko ranar dukkanmu muna jin yunwa ba su kola shi kowa ya rasa abin da zai ci kawai zai wadan baki ta kamar a mata waye ta ce yunwa ma ta ishe ku to ina jin dukkanmu ka ce an buɗe bakinmu ga baki ɗaya muka rufe ga baki ɗaya kowa sai da ya dariya <laughs> kawai zai kai gaba abin da yana yunwa ma ta ishe ku to ka duba adam wala aka barka da yunwa kawai kala ta ishe ka ba duka ba zaki a hana ka abinci wala ka kare ka zaga ta amma Allah ba ba Allah ba mala'iku ma ba su cin abinci haka Allah yi su ba sa ci ba sa sha botan Allah kan su cin da aka rike su sai da maza Allah ce sama ta yi nishi ta yi ƙara kuma ta cancanci ta yi nishi ta cancanci ƙara ya ce a sama ba masa ka tsinke ko ina mala'ika ne wani tun da aka rike shi ya sujjada bai ɗaga ba wani ya yi ruku'i bai ɗaga ba wani ya yi kabbara bai ɗaga ba to don mu ba mu bauta ma Allah ba duk haka da suke bauta da ba su tsarin Allah da komai su din ma to kai dan adam baka bauta ma Allah ba me ka rage shi ba wani ka rage shi wa man yad'u ma Allah ilahan akhar Allah ce duk wanda ya bauta ma wani tare da Allah ko ya roki wani tare da Allah kaji wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya roki wani tare da Allah ko manzon Allah ne ka roki Allah ka roke shi la burhana lahu bi Allah ce bai da hujja baya da hujja wanda ya kira wani tare da manzon Allah ko ka kira wani tare da mala'ika Allah tare da mala'ika baka da hujjan yin haka la burhana da bi ba hujja na kiran wannan din tare da Allah babu shi Allah shi kai fa inna ma sabu. wannan mutumi sakamakonsa, wanda ya kira koma waye tare da Allah inda rabi yana wurin Allah ne kawai Allah san abin da zai masa saboda girman laifin sa Allah ce hisabi sa kawai yana wurin Allah sai dai inna hu da lamarin yake la yuflihu kafiruna kafirai ba samu rabo a yake ne wanda ya kira wani tare da manzo Allah ne shi wallahi kafiri ne sai za kullum muke muku gargadi kiran wani tare da Allah kafurci ne bawahan iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu kai kadai muke bauta ma kai kadai muke neman taimako ba mu hada ka da manzon Allah ba mu hada ka da mala'iku ba mu hada ka da annabawa ba mu hada ka da shugure don kafurci ne dubi Allah yake ce ah, inna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ah ah inda kita تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم إيه؟ ويوم القيامة ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا آه. ينبئك إيه. مثل خبير الله يتي وإن تدعوهم la yasma'u du'a'akum yace waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba ko kin kira su ba sa ji wala yanzu ka kira manzo Allah bai ji ba in ka kira Tijjani bai ji ba in ka kira Ibrahim Iyas bai ji ba in ka kira Abdul Qadir bai ji ba in ka kira Imam Khomeini bai ji ba Allah ta kai walau sami'u a kaddara wai da da da su ji mustajabu lakum ba za su amsa muku ba da da da sun ji wasu su Allah ce wa yawmar kiyamati in ranar tashin kiyama ta yi na bi shirkikum da su kafirce ma shirkan da kuka yi kaga kenan addu'an da ake yi wani wanda ba ala mai kenan da magana ala mai kenan shirka na bi shirkikum da su kafirce ma shirkan sai ba ruwan mu ba mu ce ku kira mu ba za su mutunce ashe kiran wani wanda ba Allah ba shirka ne kafirci ne da maganar Allah da kansa wa yawmal qiyamati in ranar tashin kiyama ta yi yakfuruna bi shirkikum da su kaburce ma hada ni da wani da kuka yi dauke ba ruwan mu mu mu ce ku kira mu ba mu ba abokan tarayyan Allah bane mu ba sa'oyin Allah bane da su kaburce to da ka kiran kiran manzon Allah kaburci ne da sunan neman taimako ko agaji kafurci ne ah, to shin wai da ya mace da kirista ne ba su kiran Isa A wai tambaya ku tambayi su waye me bambancin mu da kristoci masu roƙo annabi Isa me bambancin mu da su bambancin mu da su ba ma roƙon manzon Allah ba mu rike shi Allah ba ba ba bautansa ba ma kiransa amma su kristoci ba annabi Isa suke roƙo to la in muka roki manzon Allah mun zama daidai da su ya kamata mu gane aqidar musulunci ba daidai da aqidar kafirci ba wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa man adallu Allah ce wa kai fata yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a du'a'ihim ce wa man adallu wa ya kai shi bata ai ba wanda ya kai shi man ya da'u min dunillahi ga wanda yake roƙon wani wanda ba Allah ba ko da manzon Allah ne kuwa min dunillahi la yastajibu lahu man la yastajibu lahu eh, eh? man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati Allah ce wanda in aka kira shi daga nan ha tashi kiyama ba dai ya amsawa ba ba dai ya amsawa ba ba wanda kai shi bata zaka mutanen nan masu kiran inyasi masu kiran tijjani billahi allazi la ilaha illa hu batattu ne batattu ne kuma ba batan da ta kai ta a wannan zamanin ƴaƴansu matansu zo ba da su ce shehu su tafi daga nan har su nigar su shirka suna roƙon yasi suna roƙon yasi in ka faɗa su zage ka kamar da mashirikan makka in maza da su daina kiran lata da unza, da hubar da mata zage shi haka su ma waɗannan suke yanzu kace ku daina batun ya su zage ka ku daina kiran tijjani su zage ka ku daina kiran imbazi su zage ka haka suke awwa da hakan nan duk wanda kira wanda ba Allah ba yayi shirka wa man yad'u ma Allah ilahan akhara duk wanda ya kira wani wanda ba Allah ba wani Allah daban ya rike shi a matsayin Allah la burhana lahu bihi bai da hujja na kiran wancan ɗin ba ka da hujja in ji Allah da kansa ba ka da hujja A inda ma hisabu iyakan sakamakon wanda ya haka inda Rabi yana wurin Allah ya san yadda zai kama shi eh hula yi yuflihu al ka kaga Allah kira su ya ce ba sa shiga aljanna ba sa rabauta masu kiran wani kowaye kuwa ka kira shi ba Allah ba ka zama kafiri ka zama kashiri mushriki awwa dole yanzu sai mun karanta da mutane tauhidi dole an koma daga farko tukunna tunda aka samu mai sallah yana har yana inkarin waya cewa kan rakira Allah shi kare mai sallah wai wai mai sallah ba shi da ke inkari wai amma raddi suke mayarwa eh, aka nuna wani wawa yana zagi yana kumba eh, wai an rage manzon Allah daraja wai mutanen sun san manzon Allah kuwa a ah, eh ba mu san shi ba ku ne kuka san shi ko da kuka mai da shi Allah abin roƙo ko Shi ne kun san shi Shi ne sanin manzo Allah ko ba shi matsayin Allah daidaita shi da Allah wajen kira ne sanin sa ko <laughs> to laifin sura su jarima ne ya zane duk na tashi nake laftawa shi ne waɗannan ƙwarin shi ya ɓoye ɓoyinsu ya kirkishe su ya watsa su cikin al'umma Ga shi suna ta kira da shirka wala kira suke da shirka duk wannan tsiya su ne har yanzu ne makalin suna ɗaya ta mutumin kirki da yin karin magana ta dinnan ba wala su ne duk wanda ka kewaya ka kewa ka ga wani kudugu yana faɗa kan wana wala in kisa za su jarima ne su suka dasa musu wannan Ga shi Allah ya masa nisan kwana ya masa talala yana yana ta kambatarwa don ya ɗaibin laifinsa kamilatan na tabbatarwa iyalansa ne kinkisansa ne wai in ka fasara iyaka na abu da iyaka na sai wayo kai laifi da sunan son manzon Allah suna shirka suna kira mutane zuwa ga shirka a ɗauki aikin Allah a biya manzon Allah wai shine wai girma manzon Allah shine son manzon Allah wurin su waƙoƙi ne yabo na kafurci shi ne baka ji wannan bidiya ba ɗan wai waye alinuhu wai in ban da manzan Allah waye mai taimako wai mai ne waye sai baka wai ba manzan Allah ba waye sai baka wai dafa inka manzan Allah jaladinka manzan Allah ka san dafa yi a baka kariya yace manzan Allah dai baka jaladi ya jawo maka amfani manzon Allah to me rage ma Allah kuma to dukkan kisan su ne su ne su ne malaman bidiya dillalan sharri su ne sai muna da aiki a gaban mu. dole mu karantar da wannan al'umma tauhidi da aqida don kada waɗannan wawayen su ɗebe mana su su kai su rafin shirka su kai su kogin shirka batar da su amma alhamdulillah. kamar yadda nake faɗa godiya da Allah da muke yi ana ganewa yanzu wannan wanda wannan duha kan su suke yi su ne ba ma wanda ya damu da su kai hatta wanda bai karatu ya gane maganan nan da aka ci kara roƙi manzon Allah in musiba ta samu Allah wanda bai karatu ma ya gane mata ma sun gane wata mata take yanzu zo da nahi wautan su ta kai ma haka wallahi wata mata Sara ne ko wannan mata Sara Allah ya saka mata wala ta samu akida wala ka zama yadda kure yadda kure wannan bid'a wala yadda kure wannan bid'a da gwata ita wannan sai yadda kure shi ka ja kansa ba ana maganan addu'a ko zai je shiga maganan eh, tawassuli sai yana tawassuli ko yanzu wala roki Allah da sunan manzo Allah ba to amma shi ma bai iya shi abin da ya gada ga cewa ba wannan muke magana ba mu muna maganan kiran manzon Allah ne a nemi agajinsa in an shiga musiba ba ma maganan tawassuli yake ba kuma to shi kenan sai sake kuma ka san dama abin da suke in ana nan in suka ga an kure su sai su yi champion su koma can in aka ja kure su sai su yi champion ita sarar ce ba su take yi a'a shi cewa yake wai wai ta ce duk wadda bai yarda da cewa in an roƙi manzon Allah ba an hada shi da Allah an yi shirka sai suna cewa yana cewa wai ba za su daidaita da ita ba ba za su shirye da ita ba sai ta ce a'a ita abin da ta ce duk wadda yace za a roƙi manzon Allah tare da Allah ko bayan Allah wannan mushriki ne dan bid'a ne tace ita bata kira sunan kowa ba in kuma kai ka yarda za ka kira manzon Allah kira Allah in an shiga musiba ko wata damuwa to shikenan da kai ake dan sai shiru yake da sai tafi eh tafi bid'a shegiyar guba shegiyar cuta amin amin wai mace mace ta kure mutum a zai na aƙida zai na aƙida ji to ita ta samu ba shi bai samu ba kasan da ma kalmurar biyan kunan murabba yadda mai tarbiyyar ka yake haka kake in sa mummuna ne sai ka da mummuna aƙida in aƙidarsa kyakkyawa ne sai ka da kyakkyawa aƙida sai za imam ne ce ba a bai ma yan bidi a tarbiyya reno za su kwatar ku daina kai makarantar ku jin yan bidi a kunji wala za su halaka su dan ka da na gaba da kai akan shirka an cusa masa guban shirka karku yadda karku yadda su gari ya waye yanzu kowa ya gansu sai da suke tawo hauka suke ta fada saboda an gane shekarun da sun ci bulus sun batar sun batar amma yanzu ba a an yi walƙiya mun kowa ya gani gari ya waye kowa ya gani an gana duhu gari ya waye an gana duhu Allah ka taimake mu da wannan aqida ita muke fata mu mutu mu haɗu da Allah da ita ba ma roƙon kowa sai Allah ba mu neman agajin kowa sai Allah shi kadai in mun shiga musiba amma mun yi bayani karara taimakon da dan adam zai iya yi ko ma ba manzon Allah ba za ka iya nema ma ko ma na fijin ne ce da Allah ba taimakon da naira goma taimakon da naira dari, taimakon da naira dubu taimakon da abun hawanka ke eh, taimakon da abin ciwo gida wannan duk ya halatta shawun ne adi tsari ana yin sa kai ko ba musulmi ba ma zai iya ce jacob ba ni naira dubu ɗaya mana ya halatta amma zo faduwa in ce jacob in ce zagiru kuma baya nan ban ce tallafoni? an in yana nan ce tallafoni? amma baya nan ba aikin wane ne Allah duk duniya ba wanda yake haka sai Allah ba ka ganin sa shi kace baya wurin kace tallafe ni sai Allah haka mu bambance waye Allah waye wanin sa mu bambance aikin Allah da aikin wani to amma su waɗannan 'yan bidiya din ba karantar da su ba za su ganima mai karantar da su sharri da shirka da hada Allah da wani a dama maganin girma manzo ai girma girma shegunan su ne ai a fake da da guzuma ne a arbikar sala ai duk damuwan su da nake ba na neman taimakon tijjani ba na neman na to da suka ji na abuci na manzo Allah suka samu yawwa ta zo gurin ta faɗi ga sassa yanzu ka mun samu wurin kamawa ko ba ka wani abu sai suka shafe sunan tijjanin ma sun san su bada bada a kama ba suka shafi sunan inyasin ba san su bada bada a kama ba kowa san ba neman taimakon su hmm. to amma wani ne ke da dan shubha hmm. sau da san mazala yana da daraja yana da kima muna mutunta shi to da haka nan za a iya daukan shirka a lafta masa a ce shi ma a nemi taimakon sa to an gano ku an gano ku mujrimai an gano ku eh, ci gaba malam Ah, assalamu alaikum wannan tambaya game da amma bu saura aya ɗaya ne tak mu gama suratul nuri din nan fa ah, to ci gaba gobe ma karisa ta mu ci gaba saura aya ɗaya ce ci gaba mm-hmm. game da zakar zuwa da kai eh. cewa mutum ya rasu a cikin ramadana wata abin da ke nufi saura aya ɗaya mu gama suratul nuna aya ta ɗari da sha 118 sai mu shiga suratul nuri gobe haka nake nufi ci gaba mutum zakatul fitr mutum zakatul fitri ke mutum ya rasu a cikin ramadana bai kai har karshen watan ba za a fidda masa da zakan eh, zakan da kai Ka cire masa a sai kafin a cire mutum sai in ya kai ranar sallah in ya kai ranar sallah ya mutu za a cire masa in ranar sallah kafin a ga sallah aka haife shi za a cire masa amma in ba saukowa daga sallah ne aka haifi mutum ba za a cire masa ba idan ko mutum ya mutu bai kai ranar sallah ba ba za a cire masa ba an fahimci wannan yawa ana cire kimar zakan da kai a bayar maimakon hatsi yawa daidai nan ma yana kiran yayan uwan mu waɗanda suke suke da ɗan karancin abinci an gane na cikin ramadana dan rubuta sunan na su a dan samu a dan babba su ya zance ma wannan dattijan za a bashi Allah wanda ya san yana da yana da bukata kada kana da bukata kuma ka zo kai ma ce ka rubuta sunanka da Allah karku yaka dan kwanakin ba da muka zo raba na har karfe uku waɗansu an ba su ma suka sake suka dawo wannan ba daidai bane wallahi ka so ma dan wanka wanda kake so so ma dan wanka wanda kake so in ka tabbatar kana da bukata rubuto sunanka yawa wannan shine ci gaba ta tambayan batun za a fi da kima na zakka da kai kamar kudi haka ba kuma wani eh kudi a ba a fidda kudi manzala zamanin sa akwai kudi da ya so da a fidda kudi yan hanafiya ne kuma wa sallam hanafiya wacin za a fidda kudi amma ba a fidda kuɗi abincin ake cirewa wannan shi ne lokaci ya yi sabanin ka bika da Allah ilaha illanta suka wa tuba laika sai gobe Allah ya kai